فبأي آلاء ربكما تكذبان to waɗanne ne daga cikin ni'imomin ubangijinku masu yawa kuke ƙaretawa ya ku taron mutane da aljannu